sannan sirri na biyu shi kuma sirri ne na ɗaurin aure akan yarinya da take da taurin kai wadda da an yi an yi akan za a turo sai kaga ta wannan sai kaga ta ta ki ba da damar a turo ko ko a'a kina da wani saurayi da duk in kin mishi maganar aure sai ya fara miki hanya hanya to insha Allah ga sirrin da ya kamata ki ana samun tarar takarda guda uku idan aka samu tarar takarda guda uku insha Allah to za a rubuta hurrimar alaikum ummahatikum wa banatikum wa akawatikum wa ammatikum wa khalatukum wa banatul laki wa banatul lukuri wa ummahatikum allati arda'anakum wa akawatikum min arda'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakaltum bihin fa in lam takunu dakaltum bihin fala junaha alaikum wa halailu abana'ikum allazina min aslabikum wa an tajma'u bainal lakutaini illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurar rahima to wanda ake so a mallaka za a sa sunan shi karkashin ka'un ka'un din nan ita wacce take so ta yi nasarar za a sa sunanta cikin duka mimun mimun bayan an sa insha Allah za a nade za a samu fararen gora guda biyu za a samu lilau a fari da ja insha Allah za a nade idan an nade za a samu shi wannan kifo na mukullin nan to idan aka samu za a bayan an nade su gaba daya za a karanta ita wannan aya kafa goma sha ɗaya za a naɗe a farin kyalle za a bata ta tasa kai da shi tsawon kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku to insha Allah kafin wannan kwanakin duk wanda ake so ya turo maganar aure gidanku in Allah yadda zai turo haka idan kuma ke ce idan kuma kai ne ka duk in kai mata magana akan zaka turo sai ta maka hanya hanya to bi iznillahi ta'ala a cikin kwana ukun nan ko kwana bakwai in Allah yadda komai abinta insha Allah ita da kanta za ta baka dama ka turo wannan sirri shi ma sirri ne ɗaurin aure game da budurwa da ta zo da shirin yaudara ko ko a'a masoya sun wa budurwa yawa kana so ka ɗaura kanta da tunaninta akan kada ta so wani ɗa namiji ko kada ta so wani da wani mutum in ba kai ba insha Allah amma in an yi an gama ana shafa turare kamfani a jikin waɗannan goron da wannan kin insha Allah bayan an gama kuma haka in mace ce take yawan fita take yawan yawo ko a take yawan barin gida ta tafi wani guri to insha Allah idan ai mata wannan za a kafe a gida ko inda ake so ba ta fita